Manajan daraktan hukumar kula da bunƙasa masana'antu na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Philibus Kyos, ya ce za su tallafa wa Najeriya don ƙara aza tattalin ta bisa turba. The Nigerian consumer has just the same right to quality product as, as a foreign buyer. So ya ce 'yan najeriya da ke amfani da kayayyaki na da 'yanci da haƙƙin samun kayayyaki masu inganci na kwarai tamkar sauran masu amfani da kayayyaki a kasashen waje ba maganin bambanci akan wannan uh, um, abu na gaba shine a samu manufar ƙasa kan inganci da dokokin ƙasar za su marawa baya don tabbatar da ana sa ido a daidai lokacin da ake son kamba ba a hadar da ba na bangaren man fetur ba ne hukumar kula da ingancin kayayyaki ta najeriya wato son ta ce sama da kashi 85 na kayakin da ake shigowa da su cikin kasar na jabu ne. Sama da kashi 80 kuma na waɗannan kayaki ana shigo da su ne daga kasar China da sauran kasashen yankin Asiya. Hukumar kula da ingancin kayakin ta Najeriya na zargin 'yan kasuwa da shigo da kayaki na jabu da kuma marasa inganci don samun ƙazamar riba. al'amarin da ta ce na haddasa babbar barazana ga 'yan Najeriya. Dr. Joseph Odomodu shine babban darakta na wannan hukuma ta SON. Ya ce tsarin sa ido kan kula da ana shigo da kayayyaki na kwarai cikin kasar na da rauni. Kuma ina jin hakan ne shirin nan na manufar kasa kan ingancin kayayyaki ke son gyarawa. Saboda in ba a yi wani abu kan me ake nufi da ingantaccen kaya ba ga ɗan Najeriya, to duk wani kokari da za a yi na shigo da kayayyaki na kwarai cikin kasar ka iya zama aikin baban giwa. Hassan na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.